domin wannan leverage da ya baka a matsayin bashi ne so in ya cika wannan sharaɗi bitcoin shi ma ya da ɗaukan hukuncin dala da sauran kuɗaɗe ne sai dai kun ga a nan najeriya central bank sun fito sun ce ba kuɗi ba ne hmm? to amma wannan su suka faɗa wannan ba zai hana don sun faɗa abin da suke nufi da suka ce ba kuɗi ba ne idan ka je aka cuce ka in ko aka in ka je aka cuce ka nemi kuɗin ka rasa ba za ka je central bank ka ce ka ba da kuɗi da Allah a taimaka maka a dawo maka da kudin central bank ba san wannan kuɗi ba hmm. amma wannan ai ba zai hana ya zaman to wanda suka san shi kuɗi kuma wanda suke karban sa sai amfani da shi ba akwai mutane da dama da suke karban bitcoin suke kasuwanci da shi legal tender ne a wajen waɗansu da dama shi yanzu duniyar ta zama to kan cewa central bank na wata kasa bai sai ya ce kudi legal tender bane ko ba legal tender bane ya ɗaya daga cikin abin da malamai suka ce bitcoin ba kudi bane kuma suka fada waɗansu malamai da suka fada suka fada nan cewa wai ba abin da yasa suka ce bitcoin ba kudi bane bai halatta ai kuma ɗauke shi a matsayin kudi ba saboda babu wata saboda hukuma ba ta yadda cewa kudi bane ba sai hukuma ta yadda kudi bane zai zama to kudi idan mutane suka yadda imam malik cewa yi da mutane za su ɗauki fatar saniya su ce wannan kuɗi ne kuma su yadda akan kuɗi ne ya ce sai ba shi hukuncin kuɗi mm-hmm. sai in ce wato riba a mm-hmm. tafadul canza shi mm-hmm. da kima sama da nasa sai in ce na ƙi su kan su riba a ciki kaga ya ce da mutane sun yi wannan bai ce sai in sultan ya buga masa ba saboda haka sharaɗin kuɗi ba sai da bugun sultan ba abinda ake bukata kawai fikar mutane mutane sun aminta kan cewa wannan kuɗi ne mai kima to kamfanuka da yawa suna karɓan sa mutane da dama suna mu'amala da shi mutane da dama suna mu'amala da shi mutane za su ce in za ka biya su ka biya su da bitcoin saboda haka wannan ne don haka idan mutum zai saya ya ajiye shi kuma hanyar kasuwancin ya kubuta daga abin da shari'a ba ta yadda da shi ba kamar irin su ne